Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a gidan talabijin namu na AMD TV Hausa. Gidan talabijin da muke kama ku labarka daban-daban a sassan duniya baki daya. Kama daga masana'antar Kannywood har da mataketaren duniya baki daya. A yau labarin namu za mu kama ku ne ɗaya daga cikin shahararren jarumawa na masana'antar Kannywood daga bisani muka tsince ta tana fadawa cikin kasashen duniya tana kai ziyara daban-daban a yau dai wanda muke magana a kanta ita ce jarumar rahama sadau inda muka tsinci jarumar za ta fito a cikin wani shahararren shiri da ake gabatarwa a can wato kasar india wato masana'antar fim ɗinsu ta bollywood kuma wannan shine karo na farko da ɗaya daga cikin jaruma masana'antar kanewood ya tsinci kansa a cikin irin wannan tafiya ta bollywood jarumar dai za ta fito a cikin fim ɗin Huda Hafiz ne wato kashi na biyu sharan fim nan da ya suna a can masana'antar ta kane da ma duniya baki ɗaya sai kuma a safiyar yau ne inda muka ga jarumar a shafin ta na instagram ɗinta wato rama sadau ta wallafa wani shafi na cewar tana godiya da irin karɓar da aka yi mata ɗaya daga cikin manyan jami'o'in ƙasar india wato integral university wannan jami'a dai sun gayyaci Rama Sadau ne kuma suka karrama ta a matsayin ta ɗaya daga cikin manya-manyan jarumawa da suke a nahiyar Afirka domin ita Rama Sadau yanzu ta zama wakiliya ce ta Afirka ba ma wato ta Najeriya ake magana ba wannan tattaunawa dai hakika Rama Sadau ta bayyana jin daɗin ta da kuma irin ba mata san yadda za ta misalta jin daɗin nata ba ta mika musu godiya ta musamman kuma ta shawarci ɗalibai mazauna ƙasar wato 'yan Najeriya da cewar su mai da hankali su ci gaba da karatu domin shine gishirin rayuwarsu Rama Sado ta ci da bayanin cewar wannan alaka da ta kulla tsakaninta da wato masana'antar ta Bollywood wannan zai sa ta ɗora ɗan ba kuma za ta ci gaba da tafiya da su kafa da kafa. Rama Sadau dai ta yi nisa kenan ma iya cewar to Allah ya ƙara ɗaukaka Rahama Sadau. Ku ci gaba da mana subscribing kuna danna ƙararrawa a tashar mai suna AMD TV Hausa. Gidan talabijin da muke kawo muku labarka daban-daban a sassan duniya baki ɗaya. Kama daga nahiyar Afirka har lokacin mu har masana'antar fina-finai ta Hollywood da kuma ta Kannywood nan gida Najeriya. AMD TV Hausa ta kuce ce.